عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام طرا والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاتف قوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan gari na Kaduna a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan unguwa ta mutafidin wada a Hausawa road a daidai wannan lokaci muke gabatar da abin da ya sauwaka na bayani akan littafin Allah Allah muke roƙo abin da muke karantawa kada ya sa ya zama musiba a kanmu a jiya muna cikin wannan sura ta bakara mai albarka a inda muka kwana inda Allah ramma zai karanta daga inda muka tsaya mu ci gaba kafin nan akwai wani da ya rubuto tambaya na riƙe tambayar cewa yana tambaya akan waye abdullahi bin saba'i da wannan bayani ne dai sai dai gobe in Allah ya kai mu in masa ishara zuwa ga littattafan da malamai suka bayani akan waye abdullahi bin saba'i da aqidar shi da kuma bayanin da malamai suka yi akan wato shi abdullahi bin saba'i dan nuna za mu bude bayani in bayanin ya shiga gidan rediyo sai a ce mun zagi aqidun wasu ko saboda ka halatta guda za mu iya yi akan waye abdullahi bin saba'i amma ma yi ishara zuwa ga littattafan akwai malaman da suka yi littafi su a akan abdullahi bin saba'i shaksiyatuhu cewa da gaske akwai shi don wasu sun yi ta kokarin cewa su karyata ba wani mutum a duniya abdullahi bin saba'i domin suka yadda akwai mutumin to abin da zai faru daga baya shine aqidar da suke kai zai tabbata cewa abdullahi bin saba'i shi ya kafata in kuwa ya tabbata abdullahi bin saba'i ne ya kamata to aqidar yahudanci ne gaba da bayan ta kuwa shi yasa suka yi ta kokarin cewa ba wani abdullahi bin saba'i abdullahi bin saba'i akwai shi saboda haka sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya ainihin wato kai mu akar masalla bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شهر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تحسنون Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gabar cewa min haifu ta inda kharacca ka fita daga garinku kanin faru wani gari wa walli waje haka shatsar al haram to idan za ka yi sallah yanzu ka fuskantar da fuskar ka ta kalli ɓangaren masallaci mai alfarma shi ne ɗakin ka'aba sannan wa haifu ma kuntum sauran al'ummomin musulmi na duniya duk inda suka kasance wallo wujuhakum shatarahu su ma su fuskanto da fuskokinsu su kalli ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala mai alfarma shi ne ɗakin ka'aba sai Allah ya ce mun yi haka ne da Allah ya kona linnasi alaikum hujjatu saboda ya kasance mutane kada ya kasance mutane suna da wata hujja a kanku sai ya ce illal ladina zalamu sai dai wanda suka yi zalunci daga cikin su mutane din da haka fala takshawhum kada ku ji tsoron su wa kshawni ku ji tsoro na wa li utimma ni'mati alaikum saboda ni ne ya saka ni'imata gare ku dan haka ni na fi cancanta ku ji tsoro na kar ku ji tsoron wani na wala allakum tahtadun kuma na ba ku wannan umarnin ne ku kalli ɗakin Ka'aba a matsayin alƙibla don ku kasance kuna kan shirya wannan shine umarni daga cikin umarni da Allah subhanahu ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi sallam. Allah ya ce wa annabi wa min haythu kharajta ta inda ka fita ka bar ku ka je wani gari idan za ka yi sallah sai Allah ya ce wa annabi fa walli haka shatr al-masjid haram da haka yanzu in ka tashi za ka yi sallah duk daga inda kake to in da ka yi sallah ko kai kaɗai ne to Allah ya tsora ma mutum ya fuskanto ɓangaren alƙibla ta ɓangaren masallaci mai alfarma shi ne ɗakin ka'aba wannan umarnin Allah ya yi magana da annabi shi sa ya ce wa min haisu karashta sauran al'umma kuma sai Allah ta'ala yake cewa haisu ma kuntu sauran mutanen duniya duk inda kowa yake na haka fa wallu wuduhakum shatarahu duk wanda zai bauta ma Allah ibada ta sallah Allah bai yadda ba ya kalli wani waje a matsayin alƙibla in ba ɗakin ka'aba ba saboda me sai Allah ya ce li Allah ya kuna lin nas alaikum hujjatun an ce ku kalli ɗakin ka'aba ne saboda kar ya kasance mutane suna da hujja a kanku su waye mutane anan malamai na tafsiri suka ce an yi maganganu guda biyu da annasu mutane da Allah yake magana na farko su ne ahalul kitabi allah ya kuna linnasu alaikum hujjatun su ne ahalul kitabi kar ya zamanto ahalul kitabi suna da wata hujja a kanku abdullahi dan abbas da abu aliya da atada da mujahid suka faɗi wannan cewa mushrikai na larabawa da kuma ainihin wato sijji da malaman shi su ma sun faɗi wannan sai ibnu jauzi a cikin littafin shi zadul masir fi ilmin tafsir yake cewa faman qala bil awwal wanda ya magana ta farko ya ce ana nufin li'alla ya kuna linnasu alaikum hujja su ne yahudawa sai ya ce in tijadu ahalul kitabi annahum qalu linnabi sallallahu alaihi wasallam su yahudawa sun faɗawa manzon Allah sun ce masa malaka tarakta qiblata baitul muqaddas me yasa da ka kalli baitul muqaddas wata goma sha shida ko sha bakwai yanzu ka bar baitul muqaddas ka daina kallon shi a matsayin alqibla in kanat dalala idan kallon da kai ma baitul muqaddas kana sallah in bata ne faqad faqad dinta biha ai ka bauta ma Allah da wannan abin da kai na tsawon watan nan wa in kanat huda in ko shari'a ne to faqad naqalta anha in ka ciranta ka bar wannan wajen ka tashi daga kan shari'a ka koma ne ka koma bata wannan shine tambayar da suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi yasa sai Allah yake cewa mun ce ya kalli ka'aba ne a matsayin alƙibla saboda umarni daga wajen Allah yake zuwa ba ku kuke ba da umarni ba shine ne Allah ya kuna linnasa alaikum hujjatu don malamai sun ce sun karanta a cikin littattafansu annabin da Allah zai turo na ƙarshen zamani ba yadda za a yi wato baitul muqaddas ya zamanto ita ce alƙibla shi ta dindindin inda zai zama alƙibla shi ne ɗakin ka'aba inda annabi ibrahim nan ne alƙibla shi shi yasa Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi ai ba mu sanya alƙibla ba muka ce ka kalle ta mun yi ne dan mu jarraba mu ga waye zai bi ka waye zai ka to suna ganin cewa lallai inda annabi ya dawwama ya ci gaba da kallon baitul muqaddas a matsayin alƙibla to wannan zai musu wani alam cewa lallai ba shi bane annabin da Allah zai turo karshen zamani annabin da Allah zai turo ƙarshen zamani alƙibla shi ta dindindin ba baitul muqaddas bane ba ka'aba bane shi yasa da ya kalle baitul muqaddas din wani lokaci sai Allah ya ce to ya dena ya isa ka ya dawo ya ci gaba da kallon ɗakin ka'aba dama nan ne alƙibla shi wannan Allah ya yi shi a matsayin jarrabawa ne dan Allah ya ga waye zai bi shi waye kuma zai ki bin shi sannan qatada yake cewa su kuma kafiran maka a lokacin da abin ya faru sai suka ce ishtaqqa rajul ko ishtaqqa rajul mutumin yayi begewa kenan Mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama ila baiti abihi wa dini qaumihi tunda da ya je garin Madina ba ya kaurace ya daina kallon ɗakin Ka'aba har wata goma sha wani abu to da Mandan Allah ya dawo ya ci gaba da kallon ɗakin Ka'aba sai suka ce yawa ai ba dai ya dawo daga yana kallon ɗakin Ka'aba ba to aikin da ma ga ya dawo yana kallon ɗakin kaba to a hankali a hankali bauta gumakan ma da guda ya dawo ya ci gaba da ni kamar yanzu nan mun karanta a hadisi a umdatul hakam annabi ya yi bayanin cewa a dinkirta sallah in ana tsananin zafin rana ba haka bane yanzu inda rana za ta zo tana bala'in zafin rana sai mu ja sallah mu ɗauke ta daga ƙarfe ɗaya sai mu kai ta ƙarfe ɗaya da rabi ko biyu saura mai mutanen za su ce da Allah ya kula linnasa ya kun me hujja ta ce to ka gani ko ai tun da kaga sun fara sallah karfi biyu a hankali sai sun dawo ɗari kan mahallai li Allah ya kula lin nasu alaikum bi hujja eh, li Allah <laughs> haka za su faɗa to saboda haka sai yake cewa magana ta biyu wa man qala bisani qala intijadul mushrikina annahum qalu qad raja'a ila qiblatikum wa yashku huwa yushku annabi yayi kusa an yauda ila dinikum tunda yana kallon wannan alqiblan to alama ne cewa ya kusa alama masu ya dawo bautar gumaka shi yasa dan adam babu yadda za ka iya mai sannan ka doje ma wani abu kuma sannan ka faɗa ma wani abu akwai wata kissa ta luqmanul hakim da ake kawowa cewa suna tafiya da shi da yaron shi akan jaki sai suka wuce wasu mutane sai aka ce ga wasu mutane mara imani in ban da rashin imani yanzu wannan yaron da wannan da cikin jikin da suka hau sai ce to abin da za a yi sauka yaron ya sauka suna tafiya aka wuce wasu mutanen wasu ka ce ka ga wani tsoho mara imani ai kamata ya shi ya haƙura yaron ya hau ya ce to abin da za a barin sako kai zuwa hau suka hau yaron ya hau shi dattijan yana jin dakin aka ƙara wuce wasu mutanen suka ce ka ga wani yaro mara imani farin gashi a rana baƙin gashi a inuwa sai ce to abin da za a yi sauka da ni da kai don mu ja dakin a huta <laughs> sai suka ja jakin da suka ja jakin suka wuce wasu mutane aka ce kaga wasu mutane mahaukata kuma da Allah ya kula lin nasu alaikum min hujja duk sannan ka guje ma wani abu to wani kuma lokacin ya samu abin da sai yayi magana ko da sai Allah ta'ala yake cewa wato li Allah ya kula lin nasu alaikum hujja saboda kada ya kasance mutane suna da hujja akan ku shine illal ladina zalamu mafi yawancin abin da malamai suke radda hawa na tafsiri cewa illal ladina balamu minhum sai wanda suka yi zalunci daga cikin su shine kafiran makka sune illal ladina balamu da yawa wasu daga cikin malamai sun yi kokarin suna cewa wato illa in zai iya zama harafi ne na aqasi ba istisna'i bane to amma gaskiya ibn jarir tabari a cikin tafsirin shi yayi bayani dogo ya kawo ka'idoji na larabci cewa babu yadda za a yi ba wata ka'ida ta istisna'i da ya gabaci wannan ballantana wannan na biyun ya zamanto badali na wannan na biyun da ya zo ya ce ba zai taɓa zuwa ba haka kawai harafin nan ya zama illa ya zamanto harafi na ainihin wato asafi wanda yake son bayani zai iya koma tafsirin ibn jarir tabari sai ya je duba ya gani sai Allah ta'ala yake cewa fala takshuhum kada ku ji tsoron su kada ku ji nauyin su kenan wannan ka'ida ce duk abin da ya shafi gudanar da al'amarin Allah karka ji nauyin kowa ka ci gaba da yin kayanka sannan Allah ya ce wa shauni ku duk tsorona domin Allah huwa ahalul taqwa wa ahalul maghfira shi ya fi cancanta a ji tsoron shi domin shi yake yin gafara wani wajen ya ce a takshawna fallahu ahaku an takshahu in kuntum mu'mini dan haka yace wali utimma ni'mati alaikum saboda na cika ni'imata a gare ku wala allakum kuma dan ku kasance a kan shirya shi yasa ni Allah subhanahu wa ta'ala nake ainihin wato ba ku wannan umarnin daga ainihin wato wajena to bin umarnin Allah shi yake sa dan adam ya zauna kan shirya saɓa masa shi yake sa ɗan adam ya zauna akan ainihin wato bata kuma in mutum Allah ne ya baka umarni ya ce ka yi abu wani lokaci za a yi zagi za a yi hayaniya to da zagin da hayaniya da za a yi na kwana biyu ne za a dina shi yasa na na Aisha take cewa da manzon Allah zai ɓoye wani abu da Allah ya saukar masa da ya ɓoye matsalar zaidu bin harisa da zainab binti jahash domin yaro ne ya taso a ƙarƙashin shi wanda a farko ma ba a san shi da zaidu bin harisa ba zaidu bin muhammad ake kiran shi zaidu bin harisa yaƙi aka yi a garinsu da aka yi yaƙi bayan an yi yaƙi sai aka zo aka sai da shi a garin makka a matsayin bawa wanda ba bawa ba ne sai ya zamanto wanda ya sai zai bin harisa daga ciki akwai wato dan uwa ne na khadija sai zai ya dauki zaid bin harisa ya ce ya ba na na khadija zaid bin harisa kyauta a wannan lokacin daga baya sai auratayya ta hada su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda an san zaid yana daga cikin wanda suke tafiya tare da annabi a harkar kasuwanci sanda baban shi yake ta nema yake ta neman zaidu sai wani mutum ya ba shi labari cewa ai ya zo garin maka ya ga zaidu da ya taso da kuɗaɗe masu ɗimbin yawa ya zo garin maka ya zo inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ɗana ne na zo da kuɗi ina so zan fanci ɗana manzon Allah yake ce masa ai ka zo gidan da ba a karɓaffanta idan kana son ɗanka ɗauki gashi nan ku tafi ya kama hannun zai ya ce zo mu je ya ce a'a baba ba zan bi ka ba yace me dalili yace domin kai uba ne kawai manzon Allah kuma uba ne da ƙari yadda annabi zai mu'amalance ka babu wani mutum da zai iya maka irin wannan mu'amalar a duniya ko babanka ne Anas bin Malik ya ce ya zauna gidan annabi shekara goma ya ce tun da yake a duniya bai taba ganin mutum kamar manzon Allah ba kuma babu idan annabi ya aike shi ya je ya ga dandazon yara sai ya ajiye abun aikin sai ya tsaya ya shiga zuban yara sai a shiga a ta wasa in annabi ya ji shuru shuru bai ganshi ba sai ya fito sai je ya karbo abin da zai karbo ya wuto shi yana wasa ya zo ya zauna a gida kuma yace manzon Allah bai taba ce min ba ina ka tsaya me ya faru kai yanzu ka dawo baka da mata kana goro ka tura yaro ya je siyo ma abinci ya ji ya ga dandanan yara ya ajiye kwanan da kuɗin ya shiga ana wasa yin wasa kama ka ka tashi ka je ka biya ka ganshi a zugan yara ana wasa a yana ganin mafi sauki ka faffasa mai baki wallahi amma ce annabi sa ya ce shi annabi uba ne da tsari na haka ba zan bi ka ba gaskiya in dai kana so duk sannan kai bukata ka zo ka gani ni ma in na gada masu in tashin bi in kai maka ziyara haka kuma aka yi bayan an rabu a farko a makka ba a san shi ga zaidu bin harisa ba sai zaidu bin muhammad da ya zo yana son aure yana son zainab binti jahashi ita kuma zainab binti jahi ba ta san shi domin zaidu asalin shi bawa ne aka yanta shi ita kuma yaci da ta ja yan uwanta suka ja akan ta Allah ya saukar da wama kana lil mu'min wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi daga baya bayan an zo an yi auren sai ana yawan samun matsaloli sai yazo ya kawo wa manzon Allah complain ga abin da ya faru manzon Allah sai ya ce masa amsik alayka zawjaka wattaqillah ka riƙe matarka ka kaɗi tsoron Allah to bayan an yi wannan shi kenan sai daga baya sai Allah ya ba annabi umarnin cewa saboda yana so ya bata wancan abin da suke na tabanni ne ɗa ba naka bane sai ka riƙe shi ya koma ɗanka ta yadda in kan mutu ma zai iya gadon ka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da umarnin cewa zaidu ya sake ta manzan Allah ya aura zaidu ya sake ta manzan Allah ya aura Sai sa a cikin matan manzon Allah ita kadai ce Allah ta'ala yake zawwajanaka ha mu ne muka aura maka ita manzon Allah auren daga saman bakwai aka ɗauro auren Allah yake zawwajanaka ha sai yace likai la yakuna alal mu'minina harjin fi adiya fi adiya azwajihi ko to saboda haka wannan kadiyan ne ta ja a daidai wannan gabar Allah ya kira sunan Annabi Muhammad yace ma kana Muhammadin aba ahadin min rijalikum annabi muhammad ba baban kowa bane daga cikin ku walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi shi manzon Allah ne kuma cikamakin annabawa ne idan haka har daga ƙarshe Allah ya ce su annabawa allazina yuballiguna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah su ne wanda suke isar da sakon Allah Allah kaɗai suke jin tsoro banda Allah ba sa jin tsoron kuwa da mu ma a matsayin mu na mabiya annabawa haka ya kamata mu zamanto wala takhshawhum wa khshawni kada mu ji tsoron kowa mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce wali utimma ya alaikum saboda in cika ta da ni a gare ku wala allakum ta nuna dan ku kasance akan shirya babban malami Allama Ibn Kathir a nan wajen yace takarari maimaitawa da Allah ya cewa har su uku yana maganan cewa fa walli wajhaka har su uku yace haza amrun salif min Allah ta'ala wannan umarnin da Allah ya guda uku daga wajen shi bisti ibalin masjidil haram da a kalli masallaci mai alfarma min jimi a ƙasar ar daga gabaki ɗin kowane irin ɓangare na ƙasa kadik talafufin hikimatin hadar takarar malamai na tafsiri sun ƙara wa juna ilimi dangane da hikiman da ya sa Allah ya wannan takararin har maganganu guda uku faƙila wasu malamai suka ce Allah ya kawo ta akidin ne ya maimaita su uku saboda me li'annahu auwalu nasir saboda shine farkon nasir da mansub da aka samu waka a fil islami alama nassahu alama nassa fihi abbas wa ghayruhu shine farkon nasir da mansub da ya faru akan abin da abdullahi dan abbas ya nasanta ya tabbatar da shi wakila wasu malamai suke cewa bal huwa munazzalun alal ahwal ba maganan nasir da mansu an saukar da abin mataki hali bayan hali ne fal amrul awwal umarni na farko da Allah ya ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sai suka ce wannan umarnin na farko liman huwa mushahidul ka'aba ga wanda yake yana wajen ka'aban ne sannan suka ce umarni na biyu liman huwa fi makka ga'iban anha ga wanda yake ba a cikin makka yake ba ya fita ya bar wajen makka ne wasalis na uku suka ce liman huwa fi baqiyatil buldan ga wanda yake sauran wasu garuruwan ne haka za fakhruddin ar haka al-imam razi ya kawo wannan wa qala al-qurtubi mai jami'ul bayan yake cewa ko jami'ul ahkam al liman huwa bi makkah umarni na farko ga wanda yake makkah wasani liman huwa fi baqiyatil amasin wanda yake sauran garuruwa wasalis liman kharaja min al-asfar na uku ga wanda ya fita matafiyi ne ورجح هذا الجواب القرطبي ya rajja ha wannan bayanin cewa babu maganan nasir da mansuk a wannan ayar yace wa inna ma zukira zalika li ta'alluqihi bima qablahu aw ba'dahu min as-siyaqi wanda yake son bayanin sai je ya duba tafsirin Fakhruddin Razi zai ga ya kawo maganganu masu yawan gaske gaske akan wannan adiyan yana nan sama da mujallabi goma sha biyar sai je ya duba ya gani sannan Allah yace kamami أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمين الله تعالى يقول كما أرسلنا فيكم رسولا kenan kamar yadda ne ni'ima akan ku kamar haka ne na turo manzo a cikin ku malamai suka ce idan al-muqami ne na al-intija kafa hujja idan Allah ya kawo ilin arsala to kuma yakan kawo shi da ilali shi yasa Allah ya ce inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula saboda maqami ne na intijaj amma maqami na wanda ake tunatar da ta an yi ni'ima sai Allah ya amfani da arsalati shi yasa nan yace inna arsalna ilaykum rasulan ko inna arsalna ko kama arsalna fikum rasulan kamar yadda muka aiko muku manzo sannan manzon sai yace fikum a cikin ku sannan minkum annabin daga cikin ku yake ku mutanen maka kun san shi kun san nasaba shi kun san gidan da ya fito kun san mutuncin shi da kamewa shi bal ku da kanku kuka sa masa aminu saboda kyawun halin shi da ɗabi'a shi da ainihin wato kyakkyawan halin da yake da shi sannan Allah ya kawo shi na kira dan ya nuna darajar manzan ta musamman ne kamar yadda yace lan qad kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi sai yace rasulun wannan na kira ne litta'azin dan a nuna darajar annabin wata daraja ce ta musamman sannan Allah ya ya yatlu alaikum ayatina annabin yazo yana karanta muku ayoyinmu mun ce idan an ce tala ya tilo karantawa akwai bambancin karantawa da kuma a ta'alim shi karantawa a karanta karatun ka iya karatun ta'alim kuma a zo a yi maka bayanin abin da karatun ya kunsa sannan Allah ta'ala ya ce wa yuzakkikum kuma annabin ya zo yana tsarkake ku daga duk wata ɗabi'a mara kyau don mutane ne kowa ya san yadda larabawa suke Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin suna cikin bata batan ma Allah yake a bayyane ki sannan Allah ya ƙara cewa huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin shi yasa wani wajen sai Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka ga littafi nan mun saukar da shi zuwa gare ka saboda me da nasa min adh ila nur saboda ka fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske shi yasa saboda duhun suna da yawa sai aka ce zuluma Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh ila nur saboda duhun suna da yawa shi yasa Hudayfa al-Yamani yake cewa kana nasu yas'aluna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anil khairi mutane kowa in yazo sai tambaya annabi me za a samu alheri yake wa kuntu as'aluhu an sharri ni kuma tambayar annabi nake dangane da sharri amma me yasa sai ce makafata an yudrika ne saboda ina jin tsoron kar sharrin ya rufe ni da haka wani malami yake cewa alimtu sharra la li sharra lakin litawqi wa man lam ya'rif sharra min al-khair waqa'a fihi na san sharri ba dan in sharri ba dan in kare kaina daga sharri shi yasa in annabi ya faɗa abu wani lokaci sahabbai suna da zaka'i in ya faɗa abubuwa kawai sukan yi ƙoƙari su gane mai kyan ne duk abin da ba wannan mai kyan ba to sai sashi yana daga cikin mara kyau da yake al'umma shi za ta kasu gida saba'in da uku wani ba su tsaya suna tambaye to da wacce da wacce ke ba kawai tambaya suka yi wacce ce take kan daidai sai mannan Allah ya yi musu bayani ma ana alaihi yawma sahabi sahabi. saboda haka malamai suka ce in ka cire wancan kwaya ɗin duk sauran ka sa su cikin saba'in da ukun nan suna ciki sasu cikin saba'in da biyu duka suna ciki ta shi sa sai ce na kasance kowa in ya zo sai a tambaya mai za a samu alheri yace ni kuma tambaya nake dangane da sharri yace fa qultu ya rasulullah inna kunna fi jahiliyatin wa sharri muna cikin jahiliya da da sharri mu ne tata kisan kai zina fada akan kabilanci wani in yaje ya kamo zumu wani ya kwace saboda wannan zumun sai a shekara arba'in da nan dangin da nan dangin ana rigima wani sai je ya sata idan wani ya ya sata yana kallo dan uwan ya zo ya sata sai ya tsaya sai ce to yayin satan shi kadai ne barawo a nan garin wani kuma yana kallo in ya zo ya ga ana rigima da kai ba zai tambaya ba me ya faru zai shiga ne tukunnan sai an gama bala'i mai tambaya wanda Allah ne ya faru ne ma tukunna ai ita ce jahiliyar jahiliyar to mutanen da annabi ya same su a irin wannan halin a madina ma da Allah ya aka zo ce musu yawa a tassimu bi hablillahi jami'an wala tafarruqu wadhkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an datan kuma kin juna ne rigima ake da nan bangaren da nan bangaren fa allafa baina qulubikum sai Allah ya haɗa zukatan ku ta hanyar turo manzon Allah wa kuntum ala shafa hufratin minan nari da kuna gaɓar rami na faɗawa wuta abin da ya rage kai ku faɗa. fa an qada kun minha sai Allah ya turo ku daga faɗawa wutar ta hanyar aiku manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine wayu zakihim an samu mutum zai iya auren matan baban shi qur'ani yazo yace wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa illa ma qad salafa innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila aka zo aka hana kaga wai zakkihim manzon Allah yana tsarkake su daga wata ɗabi'a mara kyau an samu mutum yakan iya kashe dan shi saboda tsoron talauci Allah ya zo yake kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wala da kashi ya ta imlakin aka zo aka hana an samu mutum zai iya binne kashi da ranta qur'anin yazo yace wa idza bushira ahadukum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi turab Allah yace ala sa'a ma yahkumu wallahi masu yin irin wannan hukuncin akan mata yayi muni duk musulunci yazo ya hana maganan ƙarya da waye duk musulunci ya zo ya hana da shi yasa cikin suratul isra'i da ya ta lissafo abubuwa tun daga wala tubaddir tabadira innal mubaddirina kanu ikwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura aka zo aka yi maganan cewa in ma tu'ridan anhum tigaa rahmatin min rabbika tarjuha fa qul lahum qawlan maysura bayan an zo an yi maganan arziki aka zo aka yi maganan cewa wala taj'al yadaka maghlulatan ila unka wala tabsutha kullal basti fataqau da maluman mahsura aka aka fara maganin cewa wala taqtulu an-nafs allati harrama illa bil haqq ko wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura aka zo aka yi maganin cin dukiyar marayu aka zo aka yi magana wala taqafu ma laysa laka ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula aka zo aka yi magana akan abu wala tamshi fil ardi marha innaka lan taqriqa al arda wa lan tabalugha al jibala min da Allah ya gama sai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makaruha dukkan wannan abun kyama ne a wajen Allah duka Allah ya hana da haka wa yuzakkihim manzon Allah yana tsarkake su sannan wa yu'allimuhumul kitaba yana sanar da su wato littafi wal hikima da kuma hikima abinda littafin ya kunsa mun ce Imam ya ce duk inda aka yi maganan alkitabu kawo alhikima in dai an ƙara na ta annabi ake magana to alkitabu din shine alqur'ani alhikma din shine sunnar da take bayani akan qur'anin sannan wa yu'allimuhum wa yu'allimukum wannan annabin yana sanar da ku ma lam takunu ta'lamuna abinda ba ku sani ba wanda ya shafi al'ummomin da suka gabata na labarai manzon Allah sai zo ta ba su labari idan kayi kirki ne sai a baka labarin wani ya fi ka kirki in kayi tsiya ne sai a baka labarin wani ya fi ka wani ya fi ka tsira ko Allah ya magana wa adan wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lakum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabil wa kanu mustabsirin Allah yake mutane ne masu basira da tunani da hangen nesa sannan wa qaruna wa fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sadiqin da qaruna da fir'auna ko da hamana annabi musa ya zo musu da hujjoji sannan suka yi takabburanci suka yi girman kai a bayan ƙasa Allah ya ce wa ma kanu sadiqin ba su tsere mana ba sanda muka tashi hallaka su fa kullun akhadna bi dhanbi wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu sayha wa minhum man kasafna bihi al-arda wa minhum man aghraqna وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وأن دق ويؤلم ويؤلمكم ما لم تكونوا تعلموا al'umma abinda ba الأمة أبن بس سيسار الله يجمع باش لابارن النبي نوه sai yace tilka min ilgai ghaibi nuhiha ilayka ma kunta an anta wala kaumuka min qabl hala fasbir innal aqibata lil muttaqin in kai mai kuɗi ne kai kuɗi kai tsiya sai Allah ya baka labarin karuna inna karuna kana min qaumi Musa fa faga alaihim wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafra an zo an mai wa'azi an ce kada yi alfahari ya girman kai da abin da Allah ya bashi na dukiya domin inna Allah la yuhibbul farhi Allah baya son mutane masu alfahari da ya tashi sai ce inna ma utitu wa ala ilmin indi ai wannan ya samu ne saboda wata falala da ke wajen shi Allah ya ce awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min al man huwa ashadd minhu quwwa wa aktharu jam'a wa la yus'al an dhunubihim al Allah ya zai ba da labarin akan karuna da kuma wancan mutumin da Allah ya ce wa darib lahum masalan rajulaini ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannatayn wasu gonaki ne guda biyu Allah ya ce atat ukulaha wa lan tablim minhu shay'a sun ba da amfanin ba su tauye masa komai ba sannan wa fajjarna filalahuma nahara ga ƙoramu suna ƙwaƙƙuguwa a cikinta wa kana lahu samaru ga 'ya'yan itace وقال لصاحبه وهو يخاوين أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا نافيك كدي ونافيك جماعة يزي مسونا الفهر سنن ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا yace shi bai tsammanin wannan dukiyar tashi za ta yi kariya sannan yace wa ma adunnu sa'ata qa'ima yace kai ni fa wannan kiyama da ake magana ban dauka gaskiya mai fa in ma da gaske ne wala irru bitu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba eh ka ga yana na fika anan yace eh to wallahi alayaran ma sai na fika qala lahu sahibu huwa huwa yuhawiru akfarta bil ladhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma haka ayi ta bashi labari to saboda haka wannan shine wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu saboda haka Allah yace fadkuruni فاذكروني أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين الله تعالى يكتب هكذا فاذكروني وأنبتيني عبد الله بن عباس سعيد بن سعيد سعيد بن جبير سكتي وفذكروني بطاعتي وأنبتيني ambace يمن ta إن yi min da'a in na ce ku bari ku bari me zai faru jawabu tsalab shine azkurkum azkurkum shine Allah ya ce ni kuma zan ambace ku da gafara ta kenan fadkuru ne ku yi min da'a ni Allah ta'ala in na ce ku yi abu ku yi in na ce ku bari ku bari me jawabu tsalab ni kuma zan muku gafara in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce washkuruli ku gode min akan ni'imar da ne muku wala tafurun kada ku kafurce mu Allah ya faɗi abubuwa guda goma cikin suratu Ibrahim da ya ɗan Adam wanda ya cancanci abuta masa daga ƙarshe har ya ce wa in ta'uddu Allah la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar to wannan maganan fazkuruni ko ambace ni ne kuma ambace ku kun san yana daga cikin abin da ake jifan ahli sunna da shi ba sa son zikiri kuma ba sa yin wa wai ba sa yin zikiri to wannan ya kamata a ɗanyi bayani a nan wajen akan abin da ya shafi wato zikiri domin a tabbatar suwaye suke yin zikiri mai lafifi. mu ba za mu yi zikiri ba sai zikirin da ya biyo ta ofishin annabi ya sa masu sami da shi za a yi shi ne kan ka'idan saboda haka wannan ƙadiyan yana daga cikin abin da wasu suke yin sharri kuma abin mamaki sai wani da rawani yana karatu wani da azumi amma sai kalli alu sai ce ba sa zikiri to idan Allah ya faɗa abu ya ce wannan abin shine kaza kuma ƙa'idar da ake a yi shi akan wa annabi sai kai sai wani ya ce ba ka yi dan Allah a antum a'lamu amilla su suka ba Allah sani to shi za mu gazgata ko Allah za mu gazgata? wa man asdaqu min Allah ila kalmar zikiri ta zo gurare da yawa cikin Qur'ani ta zo kalmar zikira ta zo so goma sha ɗaya a cikin Qur'ani a cikin surori tara uzkuru su ashirin da tara a cikin surori sha ɗaya uzkur su goma sha shida sannan zikiru ta zo su hamsin da ainihin wato biyu a cikin ƙur'ani duka akwai duk wata kalma da take da alaƙa da zikiri cikin ƙur'ani ko umarni a zikiri babu wata ban rubuto ta ba a nan wajen amma lokaci ba zai ma ba mu ambace su amma kalman zikira ɗin su goma uzkuru da umarnin cewa ku yi zikirin ko ku ambata su ashirin da tara sannan zikiru su hamsin da biyu a cikin alkur'ani to malamai na tafsiri sun ce kalmar zikiri tana zuwa da ma'ana daidai har guda ashirin a cikin ƙur'ani na ɗaya Allah yakan yi amfani da kalmar zikiri a cikin ƙur'ani yana nufin zikiri na harshe Allah ya ce fadkurullah ka zikirikum aba'akum aw ashadda zikira sannan yake cewa hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin ko fa in kuntum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun sannan abu nabi akwai azzikru bil qalbi wan nadam zikiri da zuciya tare da yin nadama Allah ya ce wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum sai ce zakarullah sai su tuna Allah me zikirin Allah sai su tuna Allah ta hanyar abin da suke bai dace ba sai su yi nadama na haka Allah ya ce fastaghfiru li dhunubihim sai su nemi gafara akan wa akan zunubansu wannan kalma ta uku alhadith zance ko ka ba da labari yakan zo a cikin qur'ani da ma'anar zikiri wancan mutumin da ya fita daga kurkuku sanda zai fita annabi yusuf ya ce masa udkurni inda rabbika idan ka je ai hadithu bi hali yace fa ansahu shaytanu dhikra rabbi falabisa fi bid'a sinin fi sijni bid'a sinin sannan kalmar ma'ana ta hudu takan zo bi ma'anan kabar labari Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka an darqamin qul sa'atlu alaihim minhu min zikra qul sa'atlu alaikum minhu zikra bi ma'ana kabar labari sannan kalmar zikiri tana zuwa bi ma'anan al'ifatu wa'azi Allah ya ce falan ma nasu ma zukiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in da kuma can da yake falan ma nasu ma zukiru bihi an daina alladhina yanhauna anis ma'ana ta nawa kenan ta biyar da kalmar zikiri take ɗauka a Qur'ani sannan kalmar zikiri tana zuwa da ma'anan tauhidi Allah ya ce wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma sannan ya ƙara cewa man ya ashi an zikirin rahmanin ayyidi lahu shaitan fa huwa lahu qarin ma'ana ta ainihin wato biyar kenan san ta shida sannan kalman zikiri tana zuwa da ma'anan wahayi cikin qur'ani Allah ta'ala ya ce fattaliyatu dhikra sannan ya ce a ulqiya dhikru alaihim min bainina bal huwa kazzabul ashir sannan ya ce falmulqiyati dhikra wannan bi ya zo bi ma'anar wahayi a cikin ainihin wato littafin Allah sannan alqur'ani Allah ta'ala ya kira shi zikiri ya ce ma ya atihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa sama'uhu wa hum yal'abun sannan a taura da kuma ilimi Allah ya kira su zikiri ya ce fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamu sannan asharafu sharafu abin da yake madaukaki Allah ya kira shi zikiri ya ce wa annabi wa innahu la zikrun laka wa liqaumika fa sawfa tusalun wa rafa'ana laka zikraka sannan as wanda shine yanzu a wannan ayar Allah yakan yi amfani da kalmar zikiri yana nufin da'a shine fadkuruni ku yi min da'a azkurkum min kuma ummuk gafara washkuruli ku gode min wala takfurun kuma kada ku kafirce mu sannan alhif haddace abu ko kiyaye abu yakan zo da ma'anan zikiri cikin qur'ani Allah ta'ala ya ce khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tatadu to sannan Allah ta'ala yayi magana akan abin da ya shafi wannan ya ce mana wadhkuru ni'matallahi alaikum sannan kalmar zikiri tana zuwa cikin qur'ani da ma'anar bayan Allah ya ce au ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum wai suna mamaki wato zikiri bayani ya zo daga wajen ubangiji daga wajen wani mutum daga cikin su sannan Allah ta'ala ya ainihin wato ce fat wal qur'ani zikir ina rantsuwa da qur'ani ma'abucin bayani sannan kalmar zikiri tana zuwa da ma'anan salloli guda biyar Allah ta'ala da ya ce can sai ce rijalul lati yuhum tijaratun wala bai'un an zikirillah malamai suka ce nan azzikirullahi shine salawatul khams sannan kalman wato zikiri takan zo ma'ana ta sha biyar sallar juma'a Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil juma'ati fas'au ila zikrillah me zikirin Allah nan wajen sallar juma'a dan Allah ahlus sunna suna sallar juma'a ko ba sa yi qur'ani Allah ya ce zikiri ne inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun muna karatu muna karatun qur'ani ko ba yi ana yi sannan al'aib aibu Allah ya kira shi zikiri Allah ta'ala ya ce wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidunaka illa huzwa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum bisu ko a hadha alladhi yadhkuru alihatakum ko cikin ko wa bi dhikri rahmani hum kafirun Allah ya kira shi da aibu sannan wasu malamai suka ce sallar la'asar ma ta kan zo bi ma'anan zikiri a cikin qur'ani da yazo isar annabi sulaiman cewa inni ahabbtu hubbal khair an dhikri rabbi hatta tawarat bil hijab sannan allahil mahfuz Allah ya kira shi da zikiri a cikin qur'ani ya ce wa qad katafna fi zabur min ba'da zikiri anna al-ardha yarithuha ibadi salihun sannan as-sana'u 'ala Allah yabo akan Allah ko yabo akan annabi Allah ya kira shi zikiri ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhum al-gawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun sai illa alladhina amanu wa amilus salihati wa dhakaru Allah kaseeran wa zakarullaha kace ne shine suka ce suka yabo akan Allah da yawa kuma suka yabo akan manzon Allah da yawa wantasaru min ba'du ma zulimu suka ɗauki fansa bayan an cuce su sannan malamai suka ce ma'ana ta ashirin Allah ya kira manzon Allah a Qur'ani da zikiri ya ce kada anzalallahu ilaikum zikira sai ce rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin malamai suka ce anzala anan ya zo bi ma'anan arsala kada anzalallahu ilaikum zikira kada arsalallahu ilaikum rasula wannan rasulan din sai sa sai Allah ya kawo shi gaba da yake zikira sai ce rasulan yatlu alaikum ayatin lahi mubayyinatin to wannan shine ma'anan da zikiri ya zo a cikin qur'ani da haka ba wani wanda zai zo ya mana wayo ya mana dodoro domin san abin da muke mutane ne mu da muke fassara qur'ani akan fahimtar magabata duk wata hanya da wani mutum zai shigo da wani abu ta bayan gida da sunan zikiri to bai isa ya mana wayo ba yanzu wannan littafin al ne na imamun nawawi kowa ya san jalalar imamun nawawi a duniyar ilimin hadisi to ya yi shi ne akan zikiri kawai to duk zikirin da ake yi a gurare daban-daban ka je in aka ce maka ana zikiri in baka ga zikirin ba a cikin wannan azkar in to kakkai ba zikirin da ya zo daga annabi bane imamun nawawi a wannan littafin nashi da ya tashi bayan ya gama muqaddima sai ya ce amma ba'ad faqal qala Allahu al-azim al azizul hakim ya ce fadkuruni azkurkum sai ka wannan ai wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun sai ce fa ulima bi hada sai aka sani da wannan anna min afdal aw afdal yana daga cikin abin da yafi shine halul ab halin bawa shine halu zikrihi rabbal alamina halin da zai kasance na ambaton ubangijin talikai washtigaluhu da kuma shagaltuwar shi bil azkar da zikirori sai ce wani irin zikiri alwarida an rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zikirin da ya zo daga annabi mu dama mun ce ba za mu yi zikirin kowa ba sai zikirin wa kai ma da ka kawo naka ka gaba makarba ba naka ba na annabi bane shi yasa ba makarba ba amma da na annabi ne da mun karba sannan ya ƙara kawowa a nan wajen imamun nawawi yake cewa faslu ilam ka sani anna fadilatu dhikr ghairu munhasira falalar zikiri ba ta iyakantuwa sai yake fi tasbihi a wajen tasbihi wanda yake tasbihi yana zikiri ko bai wata halil wanda yake tahalil yana yin zikiri ko bai wata hamidi wata kabiri wani nahawiya sai yace bal kullu amilin lillahi ta'ala bi ta'ati fa huwa zakirun lillahi ta'ala duk mutumin da Allah ya ce yayi abu yayi ya ce ya bari ya bari yace to yana zikirin Allah madaukakin sarki sai yake cewa كذا قاله سعيد بن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء سعيد بن جبير إلى ya تابعي يا wani daga cikin مالمي أطاء ابن ربامة ياتي ياتي مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام duk majalisin da za a zauna a sam littafi ana karantar da mutane halal da haram ya ce majalisi ne zikiri yanzu kenan majalisin da na tafsiri majalisi ne na me zikiri saboda ana karantar da mutane alhalalu walmi wal haram sannan yake cewa ana karantar da mutane kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankahu ko wa tunkihu wa tutalliqu wa tahuddu duk a haka ake yace duk inda aka zauna ana karantar da wannan to majalisi ne na zikiri da abin da ya kama da wannan sai ya kawo innal muslimina wal muslimati har zuwa wadhakirina Allah kaseeran bayan ya kawo wannan sai ya ce wa alam ka sani anna hadhihi al-aya al-karima wannan ayar mai karanci mimma yanbaghi an yahtamma bi ha sahibu hadha alkitab yana daga cikin abin da mai wannan littafin ya kula da ita sai yace wa qad kutilifa fi dalika malamai sun ƙara wa juna ilimi dangane da wannan ayan fa qala al-imam abu al-hasan al-wahidi al-imam abu hasan al da ibn abbas suka ce al-muradu yadhkuruna allaha fi adbar salawati da Allah yake wa zakirin Allah kaseeran wa zakirat yake masu yin zikirin da annabi yake bayan sallar farilla muna yin zikiri ko ba a yi eh ana gama shi sa duk masallatan mu mafi yawanci sai kaga wannan kan tebur na zikiri zikirin da ya zo daga makarantar annabi daga bakin annabi shi ake to da shaidar sahabi abdullahi dan abbas ya ce duk wanda yake dabbaka zikirin annabi bayan sallar farilla to wannan yana daga cikin wazakirin Allah kaseeran wazakirati sai yace wa guduwal wa ashiyan azkar sabah wal masa sai ne wanda shi da hisul muslim anan wajen kana daga cikin wazakirin Allah kaseeran wazakirati wa kullama istaqadha min nawmihi duk sanda mutum ya tashi daga bacci ya farka ba akwai zikirin da ake ba wa kullama gada auraha min manzilihi zakar Allah ta'ala in mutum ya tashi zai fito daga gida da safa ba akwai zikirin da ake ba idan mutum ya gama abin da yake da yamma zai koma gida zai shiga ba akwai zikirin da ake ma to mu matsalar mu da malaman sun yi adalci su ce wa'annan mutanen abin da suka ce su sun yarda da zikiri amma sai dai matsalar su sun ce ba su yarda da zikirin kowa ba sai na annabi shikenan wanda yake sauraron mu kamar yanzu ne a kawo buhun kwandala kwandala a aji sannan a kawo buhun dola sai a aji sai a ce to ga buhun kwandala kwandala da kuma na dola kai da kake son kuɗi ya rage maka ka ɗauki wanda kake so shikenan ko zikirin kowa yana da kyau a duniya a bashi yana da kyau amma ai ma masu saurare bayani ga na annabi ga wanda ba na annabi ba ko kuwa kowa sai zaɓa wanda yake son na annabi ya zaɓa wanda ya ga bai san na annabi ga wani na annabin shi kenan sai zaɓa to amma ba ƙarya ake sai a ce to akwai wasu mutane matsiya zikiri ne a'a mu zikirin da ya saɓawa na annabi shine ba mai da shi ba wannan ita ce ƙa'idar mu a wajen ainihin wato zikiri to bayan ya kawo wannan sai yake cewa wa qad jaa fi fi hadith abi sa'id al radiyallahu anhu manzon Allah ya ce idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-layl idan mutum ya tashi iyalansa da daddare fa sallaya aw salla raka'atayn jami'a jami'an suka yi salla raka'a biyu da shi da iyalansa kutiba in ji manzon Allah za a rubuta shi fi zakirin Allah kafiran wa zakirati sai nake nan ina kuma ga wanda ma yake zuwa ya je tahajjud ya tashi ya sallah shi kaɗai amma da haka wani sai maka rashin adalci sai ce maka makiyin zikiri ba ka son zikiri wannan bayanin wasu ba sa masa daɗi amma tunda ana jefa mana kalma ta cewa ya zikiri kaga ai dole ne ai bayani wannan littafin na ibnu al-qayyim al-kalim tayyib da ya littafin a ciki wanda yake so ya nema wallahi da ya tashi kawowa fawaidul zikir sai da ya kawo fa'idoji guda ɗari akan zikiri saboda haka mu zikirin bid'a shine ba mai da shi ba mu ba za mu zikirin kowa ba sai zikirin da annabi ne sa stamp din shi yace shi za a yi shi za ni in ka kawo zikiri muka leka mu gani wannan zikirin daga wajen ka ne sai mu ce to ina annabi yake in ka ce babu sai mu ce to naka mardudun man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa min raddun mun ban ma kayan ka wannan littafin wannan littafin idan aka ainihin wato lura da kyau wannan littafin idan aka lura da kyau za a gan da suna riyadu tafsir lil karim an san ko tafsirin waye tafsirin shak ibrahim ya ne muna da shi yanzu mun same shi mujalladi guda shida ne to bari ku ji abin da ya magana akan abin da ya shafi ainihin wato zikiri da ya magana akan zikiri da ya kawo cikin suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun yayi magana mai tsawo sai ya inda yake cewa fa inna zikirallahi tabaraka wata ala lallai zikirin Allah madaukakin sarki bihi yanalal abdu da shine bawa yake samun ad-daraja ar-rafi'a inda Allah tabaraka wa ala daraja madaukakiya wajen Allah wa bi zikrillahi yanalul abda yanalul abdu al-intisar ala a'da'i da zikirin Allah ne tunda har a wajen yaƙi ma Allah ya ce mana mu zikiri kana rike da igwa kana jujjuya ta kana wuntsula guri guri Allah ya ce mana kuma fadkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun sai an yi zikiri sannan sai yake da zikiri ne bawa yake samu wato cin nasara a wajen abokan gaba fi mawqifil qital a wajen yaƙi sannan wa zikrullahi mahmud zikirin Allah abin yabo ne ala kulli halin akan kowane irin hali shi yasa na Aisha take cewa kana rasulullahi yadhkurullah ala kulli ahyani duk halin da manzon Allah yake yana zikirin Allah sai yace wa fi kulli waqatin wa fi kulli wa la siyama indal gafilina musamman wajen wanda suka rabkana hadha warada al'amur bil zikiri fil aswa yace saboda haka ne umarni ya zo a zikiri a cikin kasuwa anna dulla ahli ahli aswa domin da yawa daga cikin mutanen da ke cikin kasuwa gafiluna an zikirillahi sarraf kana wajen zikirin Allah faman zakara Allah fi tilkal hala wanda ya ambaci Allah a kasuwa tunda ai har shiga kasuwa yana da zikiri ko bai da zikiri yana da shi sai ce biniyatin annan nasa gafalu an anillahi cewa da niyyar mutane sarraf kana akan Allah wa anta tadhkurullaha tabaraka wa ta'ala kai kuma kana ambatan Allah sai ce fa hadha warada fihi wa'adun hasan wannan alƙawari ne kyau ya zo daga wajen Allah to da zai tashi kawo misali sai ce akhraj at-tirmidhi min hadisin Umar bin Khattab radiyallahu anhu annabi ya ce man da dakala suqa wanda ya shiga kasuwa fa qala sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu huwa yuhyi wa yumiitu bi yadihi al wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan zikirin daga bakin waye ke? daga bakin waye ke? daga bakin annabi yake saboda haka sai a ɗabbaka shi yanzu wannan zikirin da daga jakan shi yake za a bi to duk zikirin da suke yi to su kawo inda na annabi suka kawo suka ce ayi akwai rigima babu saboda haka zikirin wani aka kawo aka ce ayi sa muka ce mun kuma za mu yi ba to har ya zo nan inda yake cewa fa innal abda idza ata Allah tabaaraka wa ta'ala wa ta'a rasulahu in ba bawaye ma Allah da'a yi ma manzon Allah da'a to zai samu taimako na ainihin wato asarta duniya da lahira sai yace wa in khalafa sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fa zalika mimma yad'u ila al-fashal yace sabawa sunnar manzon Allah yana daga cikin abin da ke jawo al'ummar musulmi su samu rauni kenan wajen zikiri idan aka kawo bid'a aka ƙi na annabi za a samu daddarewa ko ba za a samu ba za a samu kuma wanda yake so ya ji ana sai da tafsirin a kasuwa riyadu tafsir bil qur'an karim na ainihin wato shi maulana sheikh ibrahim inyas al-kaulahi madina ta kaula a gashi nan dai shekara da kala kala sai ka je ka siya a kasuwa har maganan wancan duk maganan da ya kawo na maganan zikiri sai ka je ka ainihin wato dudduba saboda haka malaman ya kamata duk tsoron Allah su yi ma sunna adalci mu mun yarda da zikiri akwai amma mu abin da muka ce ba za mu yi zikiri irin na kowa ba sai irin na manzan Allah mu abin da muka faɗa kenan wannan shine rigimanmu da su kama wasu daga cikin in ba su yi ba ba za su ci kasuwa ba sai a ce ai ba sa son wa ba sa son zikiri ai makiya annabi ne ai haka ake ta yadawa Allah ya shirye da mu sannan Allah ya ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani ista'inu bis sabari was sala ku nemi taimako ta hanyar ainihin wato yin haƙuri Abdullahi dan abbas ko wasu daga cikin malamai suke cewa ista'inu bis sabari was sala sababin saukar wannan ayar shine annal mushriki na ƙalu lalle mushrike daga cikin mushrikan maka sun cewa annabi sayar ji'u ila dinina kama raja'a ila qiblatina da sannu manzan Allah zai dawo zuwa ga addinin mu kamar yadda ya dawo zuwa ga alqiblan mu sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ista'inu bis sabri was sala ista'inu ala qalbil akhirah ku nemi taimako ta hanyar neman lahira amma ta wata hanya sai Allah ya ce bis sabri ta hanyar yin hakuri to goben Allah ya kai mu idan mun je wa bashir sabirina za mu kawo matakai da hakuri ya zo kamar yadda ibn al ya bayani a cikin wato eh, saliki na fi iyaka na abudu iyaka na sain sai da Allah ya kawo kusan matakai guda ashirin dangane da hakuri. yana daga cikin abubuwa guda biyar da Abu Huraira yake wanda yake da shi Allah zai bashi abu kaza Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in ne muku ni'ima kuka gode ne kuma zan ƙara muku sannan Allah yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min makhraja wanda duk yaji tsoron Allah sai Allah ya sanya masa ne mafita wannan shine na biyu wa man yatawakkal ala Allah fa huwa min hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah sai ya ishe shi sannan na hudu yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana min gafara in dai kuna neman gafaran Allah Allah zai gafarta muku sannan yursil sama'a alaikum midrara sannan Allah zai saki sama ta kwararar da ruwa akan ku kinaya ne na za ku samu me za ku samu arziki sannan abu na biyar wanda yake da haƙuri inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab in kana da haƙuri in an je gaban Allah in an tashi biya ba lissafi za a yi ta ɗibowa ne anawa ana baka to sai goben Allah ya kama sai mu bayani akan matakai na haƙurin da Allah ya biyo umarni da yin haƙurin umarni da kishiyar rashin yin haƙurin ladan mai haƙuri matsayin masu haƙuri kamar yadda ibn al-qayyim ya kawo a cikin shi madarijis salikina akan abin da ya shafa haƙuri Allah ka samu mu zamanto masu haƙuri sannan bis sabari was salati ta hanyar yin haƙuri da kuma yin sallah malamai suka ce me yasa Allah ya ce ayi haƙuri saboda haƙuri yana daga cikin abin da yake da wahala a zuciya sannan kuma sallah tana daga cikin abin da take da wahala wajen aikata ta a gangar jiki ba haka bane musamman lokacin sanyi wani sai karfe takwas za a gan shi yana alwala a kofar ɗaki za ka wuce yana ma sallama ko kunya bai ji assalamu alaikum assalamu alaikum to sunna sallah tana da wahala abu ne wanda yake da wahala a jiki haƙuri kuma abu ne wanda yake da wahala a zuciya sai Allah ya ce mana wasta'inu bis sabari was sala saboda me inna Allah ma as Allah yana tare da masu haƙuri ma'iya bantacciya zai taimake su zai karfafa shi daga ainihin wato wajensa saboda haka nan zamu tsaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk